sakamakon lancin ɗin falsis da aka yi to yanzu kamfani ya fitar da falfo wadda a cikin kwali take sil wadda kowa yake da buƙatar ya ga ya gwangwaje ya bare sabuwa ya yi amfani da ita sannan farashin ta ita ma sun rage 30% over 100 da ake siyarwa wannan ina ganin za ka samu saukin naira dubu ɗari uku da ake siyar da ita na san ka taɓa siyanta ko ka siya ka san nawa ake siyarwa ba ma sai kai waya ko ka ji ba ka zare naira dubu ɗari uku ka zo a baka wannan waya sil sabuwa kuma ainihin original kamar yadda muke bananza su kuma kun sani mun muku bananza masu sikirin ɗaiɗai da kuma wadda sikirin ɗin ciki yake yi yake ɗan dot ko yake da layi ko yake da wani dan ishu ko kuma ya ɗauke ga baki ɗaya a shi muna ba ku lambar da za ku iya kira kai tsaye domin ku yi oda ku mu tura muku ita a ko ina kuke a fadin najeriya lambar nan ita kaɗai ake oda kuma ita kaɗai ake biya kuma ita kaɗai ce wadda za ka kira kai magana a whatsapp ka biya kuɗi a tura maka kaya ta wannan lamba 080 00 99 wanda ofis ɗin yake a kano farm center opposite total daga kazo total za ka kallo kasuwan new dubai plaza wadda take kallon ka a kofar shiga plaza za ka ga bana ta uban harkalla wanda da ka shigo shago mai namba 20 shine kai tsaye wanda in kuma kasiya ko ina kake a fadin najeriya za mu tura maka haka zalika ko ina kake a fadin duniya akwai dhl wanda ake ba bawa sako wanda za su tura maka wayar ka ka ansa kamar yadda kai ka zo ka anshe ta muna godiya